bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na 27 ga watan 11 shekara ta 2001 miladiya je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 7 26 ne 26 ga watan 11 mun tsaya ne ƙarshen aya ta 7 asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurur rahim cikin wannan sura mai albarka suratul mumtahina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 ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Ubangiji ce la yanhaakumullahu da ɗai Allah bai hana ku ba anil ladina lam yuqatilukum fid din dangane da irin kafuran da ba su yaƙe ku ba cikin addinin ku walam yukhrijukum min diyarikum kuma ba yi yunkurin fitar da ku daga cikin gidajen ku ba an tabarruhu bai hana ku kyautata musu ba shine al-ihsan al-birru wato kenan wa tuqsitu ilayhim kuma ku yi adalci gare su inna allaha yuhibbul muqsitin lalle ubangiji ta'ala yana son masu adalci sai ce إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديانكم وظاهروا على إخراجكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ۖ Wamman ya tsawon laun fa'ula, in kan humna bani muni. In na ma yanzu haku kaɗai ubangiji yana hana ku ne, an ɗan labin da dangane da kafaran da sun yake ku cikin addinin ku wa'asar dukun min ziyarinku, kuma sun yi yunƙurin ƙorarku ko fitar da ku daga cikin gidajenku. wa zaharu ala ikhrajikum ko sun taimaka a bisa ga a kore ku daga garin ku ko a kore ku daga gidan ku irin waɗannan ubangiji yana hana ku an tawallauhum ku ce za ku lamarin su ku ce za ku kwanace su ko ku taimake su wa man yatawallahum dukkan wanda ya jibinci lamarin irin waɗannan kafirai ko ce zai taimaka musu fa ulaika humuz zalimun irin waɗannan su ne azzalimai wato a takaice waɗannan ayoyi guda biyu sun kasa mana kafirai cewa iri biyu ne akwai kafirai da ake zaman amanar zaman lafiyar da ba su taɓa yaƙar mu ba ko ba su taɓa haɗa kai da wani ya yaƙe mu ba kuma ba mu ga alamun hakan tattare da su ba irin waɗannan babu laifi mu zauna lafiya da su babu laifi mu yi musu ihsani babu laifi zamantakewa ta mu tare da su in wani abu na gaje ya same su mu taya su gaje don saboda kila hakan ya ja hankalinsu ɗayan su baya da lafiya mu duba shi babu laifi ina fata wani daga cikin su na neman taimakon mu ko na kuɗi ko na abinci ko wani abu makamancin haka babu laifi ne masa wannan ihsani din sai zan to min babil ihsani ilaihim li jazbi qulubihim ila al-islam ko li istimalati qulubihim ila al-islam wato sai zan to ana musu ihsani ne dan kokarin jawo su zuwa ga addinin musulunci amma nau'i na biyu daga cikin kafirai nau'in kafiran da sun yaƙe mu sun karkashe mu ko sun taimaka mai yaƙan mu ya yaƙe mu ko suna ɗaukan asirin mu su fallasa wurin wanda zai yaƙe mu to irin wannan babu wani isari da zan yi ina fata mu fahimta wato kaza an kasa su gida biyu kenan yasa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wato asma binta abi bakar Allah ya kare ta a gare ta mahaifiyarta ta kawo mata ziyara a madina mahaifiyarta suna musulunta ita ko asma tana cikin sahabbai mijinta shine Zubair ibn al-Awwam ɗaya daga cikin al-ashratu mubassara bil janna lokacin da mahaifiyarta ta kawo mata ziyara daga Makka har zuwa Madina sai ta ki karɓar ta irin abin da ya kamata ta karfe ta da shi da ba ta masauki da ba ta abinci ta yi wannan ta yi wannan duk ba ta yi wannan ba sai ta garzaya ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba shi labarin cewa ga mahaifiyata ta zo amma ba ta shiga addinin musulunci ba da ce ita in ya halatta in karɓi bakuncin ta in sadar da zamantakewar ta sai manzo Allah ce sili ummaki babu laifi za ki iya sadar da zumuncin mahaifiyarki abin nufi ba ta cikin kafiran da suke yakar mu mu musulmi kenan da haka ya halatta ki ihsani gare ta ki kuma kyautata mata ina fata an fahimta kuma wannan ta sa wani yaro ba yahudi da ya yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hidima da ayyukan gida na yau da gobe yaron bai da lafiya sai manzon Allah ya tashi da kansa ya je har gidansu don ya duba shi kuma yayi amfani da wannan zuwa dubiya wajen kiran shi zuwa ga addinin musulunci dan bayan ya duba shi ya nuna masa damuwar abin da ke cikin rashin lafiya sai kuma ya tallata masa addinin musulunci me yasa ba za ka musulunta ba sai yaron ya kalli mahaifinsa sai ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa me yasa ba za ka musulunta ba ga abin da ke cikin musulunci ga kaza ga kaza yaro sai kalli mahaifinsa sai kalli manzon Allah karshe sai mahaifinsa ya ce da shi ajib abal qasim ka an sawa baban qasim babu ko sai yaron ya farta kalmar shahada manzon Allah ta fina cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangijin da ya tsamar da shi daga cikin wuta to ashe idan da za ka ɗauki wannan siyasa ta mu'amala tsakanin mu dukka da kafiran da zai zanto cewa ba sa yakar mu zama ya haɗa mu gari guda muna kokarin kiran zuwa ga addinin musulunci muna kokarin yi musu ihsani muna yi musu adalci a zaman rayuwa na yau da gobe ba ma zalunta su wannan zai bude kofa wajen shiga su zuwa addinin musulunci ina ga da fahimta wani lokaci kira da mu'amalarka kira da ihsani da zaka yi ya fi kira da zaka yi da dukiya a ya fi kira kai da zaka yi da wa'azi kadai da jan aya ko fassara hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka babu laifi yin gare su matukar ba sa yakar su cikin addini amma kashi na biyu waɗanda suke yakar mu cikin addinin musulunci to su wannan ubangiji subhanahu wataala ya ya haramta mana mu ce za mu kyautata musu ko za mu yi musu kaza tunda suna yakar mu cikin addini domin duk wani abin da za mu ba su na tallafi ko na agaji za su iya amfani da shi wajen samun karfin yakar mu karo na biyu sun kashe mu a jiya sun kashe mu sai karan to yanzu ko mun tallafa musu kenan su kara kashe mu karo na biyu ina ba ta amfani sai dai idan an samu ɗaiɗaikun cikin su wanda an same su a cikin mazafi a inda aka aminta da sharru to babu laifi a yi musu ihsanin da kila ya bude kofar shiga su zuwa addinin musulunci a nan muna da darussa guda biyu za mu ɗauka cikin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko sumama ibn usal sumama ibn usal shugaba ne daga cikin shugabannin larabawa a zamaninsa manzon Allah ya kada tura masa dan aike don ya kira shi zuwa ga addinin musulunci ya kira kabila zuwa ga addinin musulunci karshe su ma yasa aka kashe wanda da ka'ida ko da ta kafirai a da ba a kashe dan aike da ya kawo wasiƙa ba a kashe sai dai a karba a ba da ansa ya koma ko a ce ba za ba dan ansa ba ko wani abu amma mu yana kama shi a kashe lokacin da aka kama shi a kashe sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk inda aka ga Usama a zo da shi hayyan aw mayyitan ma ibnu Usama yake duk lokacin da aka gaishe a zo da shi to saboda haka sai sahabbai suka ci karo da shi a lokacin da yake kan hanya ta zuwa garin makka don aiwatar da aikin haji irin nasu wato ainihin irin na mutanen jahiliya da suka kama shi suka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a daure shi a cikin masallaci sai aka zo aka zaɓi ɗaya daga cikin dukkan masallaci ko gwafa ta masallaci ko fila na masallaci aka ɗaure shi manna Allah da kansa yake sa ake kawo masa abinci daga gidansa da kansa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo same shi yana ɗaure yace mama ibn usal me za ka ce ba kai ne kake shi dan ake na ba kai kaza kai kaza kai kaza yace ba abin da zan ce manzon Allah idan ka kashe ni ka kashe wanda ya cancanta a kashe shi idan dai kisa idan ku kaya ya fi mun kaya mun rangwame to dama ka shahara da haka kai mai rangwame ne mai kuma abuwa ne sai manzo Allah ya murmushi ya kyale kwana uku aka yi ana irin wannan magana manzo Allah ya faɗa shi ko mai mai ta magana da karshe sai manzo Allah ya ce a cikin shi an yabe masa da aka cikin shi bayan ya fita garin Madina sai da ya amfani kuma ya tafi shi da zama kafirci ga wanda suka masa ihsani wanda ba ta kai masa irin sa ba sai dawo zo furta kalmar shahada sai ya shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wato ko da kafare da suke yakar mu akan samu ɗaiɗaiku waɗanda idan mun samu nasara a kansu mun kama mu a madadin kashe su to kamata yi musu mu'amala da za su ja wato ainihin hankalin su musu musulunta matukar muna da kyakkyawan zaton dama sun jahilci musulunci dan cikin wanda suka jahilci a cikin waɗanda ba sa musulunci iri biyu ne akwai wanda sun jahilce shi akwai wanda da gangan suke sun san musulunci gaskiya ne amma suna da wata riba da suke samu a wajen mabiyansu sun mayar da cocin wurin samun kuɗaɗen shiga da haka ba sa so a shiga musulunci ko da sun fahimta su ba za su shiga ina ba za mu fahimta to a takaice wannan aya tana magana ne a wannan bangarori da su kuma Allah ce يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم تنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر والسلام ليسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات idan mummunai suka zo muku suna masu hijira mummunai cikin mata suka kawo kansu madina muhajiratin wannan hal ne halin kasancewarsu masu hijira sun kaura cewa garin kafirci zuwa gari na imani to abin da ya kamata su ne famtahinu hunna ku jarraba su don ku tabbatar da gaskiyar imanin don ku tabbatar da gaske ne cewa sun shiga addinin musulunci Allahu a'lamu bi imanihin ko da kun jarraba su dai za ku lura da alamomi ne na zahiri amma ba ku iya sanin abin da ke cikin zuciya Allah shi ne mafi sani dangane da imanin fa in hunna mu'minatin bayan kun jarraba su in ya bayyana gare ku cewa su mu'mine ne fala hunna ila al-kuffar kar ku ce za ku mayar da su zuwa ga kafirai a'a sai ku rike su a wajen ku tunda sun riga sun musulunta la hunna hillul lahum su kam waɗannan mata ba su halatta ba ga mazajen su na da da suke kan kafirci wala hum yahilluna lahun haka su kafirai da ɗai ba su halatta ba da irin waɗannan mata wa atuhum ma anfaqu illa iyaka ku wa da mazajen su abin da suka ciyar na biyan sadaki na hidimar aure lokacin da suka aure wala junaha alaikum sa'ilan nan babu laifi akan hukumar mu ne an tankihu hunna bayan kun ajiye su a wajen ku har sun yi idda kuma ku aure su idza ataytumuhunna ujurahun idan har kun ba su sadakin su wala tumsiku bi isamil kawafir kada ku rike igiyar aure da kafirai mata cikin ku da duk wanda yake auren mace shi yana musulunci tana kafirci kafin saukar wannan aya to yanzu aya ta sauka ta hana auren sa ya mutu wasalu ma anfaqtum ku nemi a biya ku abinda kuka kashe lokacin da kuka biya zakin wal yasalu ma anfaqu su ma kafirai da matan su suka musulunta suka zo madina suna da haƙƙi su nemi abin da suka kashe na sadaki na matan su tun da yanzu matan sun gudu sun shiga musulunci zalikum hukumullahi wannan shine hukuncin Allah da ke tsakaninku da juna yahkumu bainakum yana gudanar da hukunci a tsakaninku wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala shine alim masani sannan kuma hakim mai hikima cikin al'amuransa wannan aya tana bukatar karin bayani amma da aka kai ta shin faɗa wani ka'ida na zamantakewa da ke cike da adalci irin ta addinin musulunci idan muka manta ba bare lokacin da muke karanta suratul fath mun karanta hadisin da yake maganar sulhul hudaybiyya sulhun da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da mutanen makka kar ku manta cikin ka'idar sulhun shine idan wani mutumin makka ya shiga addinin musulunci ya gudu ya zo madina wajen manzon Allah manzon Allah dole ya mayar musu shi amma idan daga nan madina wani ya rida ya koma makka wurin kafare su kuma za su rike kayan kun san akwai kwalam din da ya kunshi wannan bayanin a cikin ka'idar sun manzan Allah kuma ya ce ya yarda har ma a lokacin ana zaune da manzan Allah ba tashi daga wajen sulhun ba sai ga wani bawan Allah ya gudo a daure da igiya daga cikin garin Makka mai wakiltan kafiran Makka a wajen sulhun yace kuma wannan shine na farko da za a fara bamu manzan Allah ce eh an ba ku gudu ina jin ku rike wannan gudu to kun ga wancan wani abu ne wanda hadisin manzon Allah ya tabbatar ta hanyar sunna aka tabbatar da wannan ka'ida ka'idojin wannan su to wancan ka'ida kaga ta kunshi dukkan wani wanda ya musulunta ya gudu to wannan aya kuma sai ta zo za ta yi takhsisi bayan wancan hadisi ya bada umumi hadisin ya nuna duk wanda ya musulunta sai wannan ayan ta zo ta ce a'a banda mata ina ba ta fahimta idan mata suka zo idza ja'akum mu'minatu muhajiratin in mata suka zo suna masu hijira sun gudo daga makka kar ku ce za ku mu'amalance su a ka'idar da kuka yi sulhu da kafirai na in maza ne ku mai da su famtahinu hunna ku ba su jarabawa matan dan ku gane imanin su Allahu a'lam bi imanihim Allah bai fi kowa sanin imanin su fa in hunna mu'minatin in kun gane mummune ne fala tarji'uhunna ila al-kuffari wannan takardar da kuka sa sulhu wanda ta shafi mata a yanzu Allah ya sauke shi da wannan aya ina ba an fahimta kaga wancan hadisin ya zama am wannan aya ta zama khas ina ba ta an wanda ke la ta'aruba bainal am wal khas kuma wannan shine mafi fitowar misali farko da malamai ke ba da hujja na yiwuwar aya ta yi tafsiri na wani umumi na hadisi ina fata an fahimta in ba haka ba abinda aka saba gani da yawa shine aya ta zo ala sigatul umum hadisi ya zo yukhassisuha hadha huwa al-akthar rudan shi yafi yawan zuwa amma hadisi ya zo umumi aya ta tafsiri ba su da yawa cikin misalan sa akwai wannan ina fata an fahimta to fala tarji'u hunna ila al-kufar to wannan jarabawa da za a yi musu da Allah sai famtahilu hunna ku jarraba su Abdullah da Abbas za mu nemi su rantsuwa ne ce rantsi da Allah ke mu da ce ce wallahi tallahi ne musulma ce kace shi kenan an riga an gama su malamin suka ce a jarrabawa da za a yi musu bayanin jarabawar zai zo a can aya ta biyun kashi idza ja'aka al ina ka ala Allah yushrikna billahi sai a la yushrikna wa la yuzinina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi bayna wa arjulihinna fi idan sun yarda da wannan to sun ci jarabawa in suka ki yarda da wannan ba ba su ci jarabawa da haka da aka ce famtahinuhunna anan an ce ku za su jarabawa amma yaya za a yi jarabawar bayani zai zo nan gaba haka waɗansu malaman tausiri suke bayani kina fata an fahimta to menene hikimar yin jarabawa saboda waɗansu daga cikin mata sukan gudo daga makka su taho madina ba dan komai ba sai dan wani bazawarin su ma ya taho amma ba musulunci suka shiga gaba da an ce mai kawo ka su ce hijira nan gaba wata hijira da biyu wato sun biyo wani bazawarin su to shine amfanin a jarraba suna a gane gaskiyar imani kuma malamai suka ce a nan wurin ya kamata mai tambaya ya tambaya me yasa aka ce a jarraba mata ba ce a jarraba maza ba maza da sun zo duk wanda ya hijira daga makka ya zo madina kawai za a dauka cewa mun muni ne kai ba wani magana a yi masa jarrabawa ko kar a yi masa amma mata kuwa ta yi musu jarrabawa ina fata an fahimta duk wata hikima da za ka faɗa babban abin da ake so ka sallama tun kafin ka gane hikima Allah ya ce a yi dole a yi na san hikima ko ban san hikima ba sannan hikima kawai wani abin da zai baka ɗan inati kaɗai amma ko da ba gano hikimar ba wato dole ne ka bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ina ba ta fahimta amma dai abin da yawanci malamai suke faɗa galibi halayyar mata din a wancan lokaci sun yarda su bi namiji duk inda yake ba wai dan imani ba sai dan kawai soyayya irin ta su da haka kuma musulunci ba so yake taron wani da wani da wani wanda ba su je cikin su ba a'a ya fi son mutanen su ware daban ya tamayyazuna da su wa bi shara'ihim wa bi sa'ihim at-ta'budiyya haka abin da ake so wato a samu mustama a kowane mustama na musulunci wanda yake tsantsar musulmai bayan Allah masu bautar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku fala tarji'u hunna ila al-kufar kar ku mai da su zuwa kafirai ma'ana yanzu inda a ce musulma a a ce daga cikin mutanen makka sai wani matar ta musulunta sai ta zo madina Allah ce falatar da hunna da ya zarko ba za ku mai da ita ku rike ta hikimar kar'a a mayar da ita inda namiji ne kuma a ce a mayar da shi saboda kiyaye wancan sharaɗin da aka yi a sulhul hudaybiya saboda ita mace tana da rauni kwarai da gaske mijinta na iya sarrafar da ita miji na iya juyawa mace addinin ta abin abinda take so da ta zo za ta san shi abinda take kinsa da ta zo tana kuma sakamakon tasirin miji a kanta to shi yasa idan aka kyale mace musulma karkashin igiyar auren kafiri namiji to yana iya juyar da ita zuwa ga addininsa ko alal ko bai juyar da ita ga addininsa ba ya kasance ya rage wa karfin imani ya rage mata karfin imani ɗaya kenan ƴaƴan da za a haifa kuma sai ya tasiri akan su zanto addini suke bi ba addinin ba to shi yasa sai aka raba da zarar mutum ya riga mace ta riga ta musulunci ta zo zanku shi kenan ba za a mayar da ita ba wajen kafirai auren ya riga ya mutu kenan ina ba za mu fahimta shine falatar da sunan kufar lahum illun lahum wa lahum yahilluna lahu wannan lahunna حل lahu su mata mummunai ba su zama halal ga mazaje waɗanda suke kafirai wannan haka ne wala hum yahilluna lahun haka su mazaje kafirai ba sa halatta ga mata mummunai ko ko mu ce a'a haka su mun mummunai ba sa halatta ga mata kafirai wannan ko ta yanzu lokacin da mutum yake kafirci ka ce masa kaza ya halatta ko kaza bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba ai yanzu sai ya shiga imani sannan ka ce kaza ya halatta ko bai halatta ba amma in yana cikin kaddara yana cikin kafirci sai ce sai ka ina wani halatta ko ka tarbi dama wa zai aura in ba kafira a ashe wallahu ya illuna lahun haka su mazaji waɗanda suke mummunai ba su halatta ga mataye waɗanda suke kafirci ina fata bai halatta da ka auro kafara ba in ba kafirai na ahlul kitab ba wanda aya cikin suratul maida ta yi bayani akan su wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي اقدام ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. هنا بعد ان فهمت. to da haka idan aka ce ga aure mutane guda biyu dukkanin su ba musulmi ba sai mace ta farka kalmar shahada ta shiga musulunci tana shiga musulunci ina fata an fahimta auren ta ya mutu tsakaninsa da miji ba sai ya ce ya tafi sai namiji ya furta kalmar shahada ya shiga musulunci to shi da ya musulunta ne auren shi zai mutu tsakanin da matarsa ko kuma yaushe waɗansu malamai suka ce idan ya musulunta sai mu zama su soke ki yi kokari ki shiga musulunci don ga mutum ya musulunta in ta ce ki aure ya mutu kaka waɗansu malamai suka ce waɗansu suka ce a'a idan ya shiga musulunci ta ki shiga a wannan lokacin zai tsaya zaman jiranta kwanakin da ya kamata ta yi idda shi da jini uku ko tsarki uku kamar da wadansu malamai suka bayyana ba zai kusance ta ba nan a matsayin matarsa da lokacin idda ya kare ba ta shiga musulunci ba aure ya riga ya mutu in ko an ci sa'a ta musulunta cikin wannan yanayi kafin ta kai ga karin jini uku shikenan tana nan a matsayin ta matarsa ina ba ta amfani amma ita mace in ita ce ta musulunta yau namiji zai idda ne kuma na ka gaba da kun fahimta me hikimar kar mace ta zaman jira ko ya musulunta gobe ko jibi saboda ubangiji ya ce wallan yaji alallahu lil kafirin al mu'minina da dai ubangiji ta'ala baya danka karfin zartarwar mummune a hannun kafirai ka san ko rijal qawwamuna 'ala nisa in ga mace ga namiji namiji ne shugaba a yanzu idan aka ce su ci gaba da zama ita ta musulunta shi yana kafirci ma na ya zama shugaban ta kenan kuma bai san ya zama shugaban ta ba dan bai shiga musulunci ba ina ba za mu amma shi miji an halatta masa ya jira ta har ta musulunta tsawon wannan lokaci na idda don saboda shi shi ne shugaba a yanzu duk da shi ya musulunta suna kafirci amma shi ne shugaba mai da umarni arzal kawamu na allan nisa ina ba ta fahimta to kaga wannan ana magana ga mataye waɗanda suke wato ainihin suna bin wani addini daban ba yahudanci ba ba kuma kiristiyaniti ba amma waɗanda suke addinin yahudanci suke bi ko addinin suke bi na kiristiyaniki kaga dama a aslan halaccin auren su yana nan a cikin aya cikin sultan ma'ida kamar da makarantar da don haka idan miji da mata wato kirista ne su ko yahudawa ne sai miji ya musulunta to a nan gurin mata sa auren su da mutu in ya ga dama ya suka da zama da ita ko da ta shiga addinin musulunci ko da ba su ya ga dama kuma ya sake ta ba wanda ya maka wasu cewa sai ya rike ta in ta dawo ta shiga musulunci shi shikenan ko ba magana wani canja abu ina da rubutun fahimta to amma idan mata ce ta musulunta ba miji yana nan ko kuma a cikin kiristancinsa aure ya riga ya mutu dan ba bambanci a nan gudun tsakanin mace wadda take musulma ba ruwan mu mijinta ya zama ba hude ne ya zanto ba nasare ne ya zanto ba maguje ne ya zanto mai duk abin da ke bauta ba ruwan mu bayan da za a yi zauna da ta igiyar aurensa amma idan miji ne zama musulma to za mu kalli matar idan miji ne zama musulmi za mu kalli matar idan ainihin kiristiyanci suke idan ya gaba da rikita aka bai laifi ba idan yahudanci suke bai laifi ba jalibi ne in ya suke ta kuma ba za a ce masa dan me ba in ya ce ko ba za a ce masa dalle ba ina ba ta yi la wanda hillun lahum wa lahum yahilluna lahum Allah ce wa atuhum ba anfaku kada kafirai su tawaye su ce yaya za a yi dai yar uwar mu ko matan mu sun gudo wajen ku kuma shi kenan sai ku rike da wannan ba su zalunci Allah ce ku ba su abin da suka kashe da sadaki ba kakin bai ba shiga musulunci dai ta gudo musulunci ya raba aura shi kenan ku ba su sadakin ta ko gwamnatin musulunci su tara kuɗi gaba ɗaya da wancan da wancan da wancan sun yi hijira sun gudu to ke nan aka baki wajen sadaki wajen auren ki an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ce gashi an yi zantu wasu iri kaza ko an bayar da saniya guda uku an bayar da kaza ta ce to ga saniya guda uku ko ga saniya guda biyu ko ga akuya ko ga rakuni guda biyar ce a gaskiya ba saniya bace ba aladu ne guda bakwai da kaza da kaza ce a to mu ba za mu bayar da alade ba amma ga kimar kudin su ya je can wurin ya karata na wurawa ba ta alade ba ina fata an fahimta to kaga wannan duk tsari na adalci na addinin musulunci wane ne kun fito addinin musulunci baya kare yancin bil adama makurar kare yancin bil adama kenan an gane ku shine wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum babu laifi akan ku an tanki hukunna su irin waɗannan matan da suka zo ku aure idza atitum hunna ujurahunna in za ku ba su sabon sadakin su ma'ana bayan kun gano da kuma ku ba ta sadakin ta dan wancan mijin gaba wala tun su bi ismil kawatir kuma ku mummune kar ku rike igiyar aure na mata waɗanda suke kafirai k'a da farkon musulunci mutum yana da dama ya aure kafira sawa'un ahlul ta ce ko mutar ce wannan tasa ibn abul as abul as kai ibn rabi yake auren ya daga cikin ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo ma yakin badar za a yaki annabin da shi gashi kuma sarkin annabin har aka kama shi a cikin fursunonin yaki ita kuma matarsa tana can maka lokacin ta riga ta yi jira ba ta aiko da abin wuyan ka cewa a fanshi mijinta da a wanda lokacin ba a haramta mutum ya wuri wadda ta ko ba a haramta ba a haramta amma da kace Allah ce wala ku bi isal mutum wasu aluma an fafafa in ku da kuka auri mata sai suka yarda sai gudu can gurin sai ku aika ka fare ku ba mu sadakin ne tunda dai matar ta gudu ta zama ku wani yasalu ma an fasu su ma in matan su ne sai gudu wajen ku nan gurin sai sai ku ba mu sadakin mu sai ku dauki nasu ku ba su kada adalci ke zalikum hukmullahi yahkum bainakum wallahu alimul hakim sai Allah ce وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفر الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون in fatikum shay'un min azwajikum idan wani abu ya ce muku na matayenku da kuke aure ilal kufari ya koma hannun kafiri matan ku suka yarda suka koma wajen kafiri fa aqabtum kuma sai kuka je yaki kuka ci nasara akan kafirai kuka samu ganima fa atul ladzina zahabat azwajikum idan an zo rabon ganima sai a ware a ce wane ne matan su ta yarda ta gudu wurin kafirai idan yace gani sai a ɗauki wani abu na sadakin da ya kashe a bashi don ya sake sabon aure kada yanzu na baya da mutum fa'atul ladzina zahabat azwajuhum ku baiwa waɗanda matan suka gudu misla ma an faku kwatan kwatan abin da suka kashe wajen auren waɗannan matan ta adalci da musulunci shi sa ba abin da kusa a musulunci da yin za'a ba abin da kusa a musulunci adalci wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun kun ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wanda da shine kuke imani subhanahu wa ta'ala نعم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفتنينه بين أيديهن وأرجلهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم التي يا أيها النبي يا كون النبي مجرما إذا جاءك المؤمنات إذا مات من منيس مكة inaka to za su yi maka mubaya'a ne bisa ga wannan ka'ida na farko ala Allah na billahi a su yadda ba za su shirka da Allah ba ba za su hada shi da komai ba wajen bauta ubangiji shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai arzutawa shi ya cancanta a bautata masa shi yake da sunaye mafiya kyawu da kofi na kamara lalle ne su yadda da wannan ka'ida ba za su yi ikhlal ba da janibin rububiyya janibin ayyuka na ubangiji shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai arzikawa shine mai saukar da ruwan sama mai fitar da tsirrai ba za su kawo tangarda ba bi janibin uruhiya wato bangaren cancanta ta da bauta shi kadai za a kada tare da ibada ba za su yi ikhlal ko kawo cikas ba dangane da bangaren da ya sami al-asma'ul husna wa sifatul ulia wato sufofi mafiya kyawu da kuma wato ainihin ah, gashi nan da suna sunaye mafiya kyawu sufofi mafiya kamala wannan shi ne bangalori guda uku da dole a gaskata Allah ta wannan bangare janibin rububiyya da janibin uluhiyya da janibin al-asma'i wa sifat Allah ta rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya duka ya shafi tauhidin rububiyya da uluhiyya da al wa sifat rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma tauhidin rububiyya fa'budhu tauhidin uluhiyya فاعبده هو اللي لعبادته هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات ده هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين كذا هو الحي توحيد الأسماء والصفات لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين توحيد الألوهية الحمد لله رب fil alamin rabbi tauhidin ne ayoyi wannan suna cikin dawami a cikin alqur'ani ka samu aya daya ta kunshi bangalori masu tarin yawa to wannan shine ka'ida su yarda cewa za su bauta Allah shi kadai ba za su hada shi da wani wajen bauta ba la Allah yushrikna billahi shay'a wa la yusrikna sannan ya to ba za su yi sata ba sata kuma shine dauke abu daga cikin hirzansa ma'ajiyarsa mutum ya dauke shi ba duka ga an bashi amana ba wala yaznina zanto ba za su yi zina ba wala yakfunna auladahunna su zanto ba za su kashe ƴaƴansu ba da jahiliya suna kashe ƴaƴansu idan mata ne ana kashe su don jin tsoron kaskanci ko don kafta wulakanta idan ko maza ne ana jin kashe su don jin tsoron talauci Allah ce wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana qatan kabira saboda haka ta ko ina an haranta kisan kai ka kashe ɗanka in ma don yin tsoron talauci in ma don yin tsoron ƴaƴa za su yi maka yawa wannan ba za su yi wannan ba shine wala taqul ala da munna wala ya'tina bi buhtanin yaftarina bihi wala ya'tina bi hutanin kasu zo da wani ta kirkirarre yaftarina ko waɗanda suka kago shi baina aibihinna wa arjulihinna da kanun hannayensu da kafafunsu dan mace idan za ta hau kanta ai yana fitowa ne tsakanin hannaye da kafa ma'ana kar ya kasance mace ta zo da wani ciki daga wani wuri ba na mai gidan ba ta kawo mai gida ciki daga wuri ina ba ta ta riga ta san alfasha ta yi ta samu ciki sai aka rarrafe aka rarrafe sai aka tsara aure akan ciki ba sani ba dan a jingina wani ba bayan ko ba dan sa bane ba haramun da yin haka a cikin addinin musulunci da haka idan an san wancan na da juna biyu ma ba ma za a daura mata aure ba ga ka'ida sai ta haihu idan ta haihu ne sannan sai a daura mata aure amma tana da juna biyu a ce a daura aure wannan haramun ne cikin addinin musulunci kuma kar mu dauka cewa ko da wani ya zo ya yi israfi ya ce shi ne ya yi juna biyun kar mu ce ku sai a rufa juna asiri tunda kai ne kai shi kenan a daura ta zama barka wannan dan bai zama nashi ba ko da shi ne ya yi mata ciki ta haihu din saboda ka'ida ba a jingina mutum da sai ta hanyar aure aure ko sai da sadaki da shaidu da alwali ina fata an fahimta amma dan wani yayi fasikanci da wanda har ta ko da mun gane shi ne a sanadiyar sa na ta ba ta taɓa yin zina da kowa ba sai shi shi ma bai taɓa yin zina da kowa ba sai ita kaga mun gane tabbas shi ne sanadiyar wannan cikin ba za mu jingina masa ba cikin da musulunci ba a jingina masa da ta hanyar wannan da mun da tarere shi ta hanyar addinin musulunci gwamnatin musulunci ta tarere shi a wata kungiya ta addinin musulunci dan yaron ba da laifi wanda suka yi laifi shine waɗanda suka yi zina shi kan ba da laifin komai a gaban Allah dan kuskuren da mutane suke yana da yawa gore da gaske sai a samu an yi sakacin tarbiyya yarinya tana yawo ita da wani ko tana kwana ɗakin saurayinta ko wani a makamancin haka da zaran ciki ya bayyana wani gudun kar a kunyata sai a kira iyayensa sai a zo a kuskur a dawa a wuri kike da sa daura a a rinrufe ai ko rufe daki da barawa a cikin bai rubu ba ina ba za mu fahimta sai a yi abu yadda addini yake ba yadda ake so in dai har baka son kunyar duniya to ai sai ka ba yarinyar ka tarbiyya tun tuni kuma sai ka ba ta tsaro duk wanda ya zo zance kare ke banta daga shi sai ita da sunan ya zo zance wurin ta amma sai ga mutum kana zaune a kofar gida ga saurayi a cikin tsoro shi da yarinyar suna zance in kuma za ka shiga gida sai ka ce wai in kin shigo kin rufe ma'ana kai ka shiga ka kwanta shi wannan kuma dan kai shi sai ka mamaki ai rashin yin shi ne abin mamaki ba wai yin ta ba abin nufi ka bude kofar yiwuwar abin ba baka rufe kofar ba kuma sai a zo a shekara guda ana neman aure ko ba ku ce mutum ya fito ba ko ba ku ce kun fasa kare fito ba ko ba ku kaza ba a yi ta yanar da mutum ita kuma tana son su yana son ta kullum idan suka je zance su shi ya shawo turare ita ta sha turare dan ne ba za a mata kusa da juna ba da kuka jawo wannan da ka sai a takaita hanyar da wuri ta yadda ba za a kai ai abin da za a zo a ce an ji kunya ba Allah ya mana shi wala ya asina ka fi ma'rufin kar su saba maka cikin ma'ruf ma'ruf shine dukkan abin da annabi ya umarni ko kuma dukkan abin da ya hana umarninsa dole hanin haninsa kuma dole abin فبايعهن إن سن يتدى وانا قائدو جن توكي Allah kuma ka roƙa musu gafara abin da ya wuce a baya wanda suka yi. ko wanda za su yi nan gaba ba bisa niyya ba ba cikin sani ba inna Allah ghafurur rahim lalle ubangiji ta'ala mai gafara ne mai kuma jin kai ne wato da wannan aya ne manzon Allah subhanahu wa ta'ala yayi mubaya'a ga maza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mubaya'a ga maza irin yadda yayi mubaya'a ga mata illa iyaka mubaya'arsa da yayi ga maza bayan ya karanta musu wannan zai ba su hannu su gaisa amma mubaya'arsa da mata sai dai karanta musu yi kawai su gaisa ɗaya daga cikin su ce yi hannu da mazaje mu ba kai hannu da mu ba sai manzo Allah ce inni la usatihu nisa ni bana yin musafa in mika hannu ni da mace yace magana da zan faɗa wa mace guda ɗaya ita ce maganar da zan faɗa muku in ma su ɗari ne saboda haka daga wannan magana shi ke ta riga ta kare aka yi mubaya a kan ina fata mu fahimta to akwai ruwayoyi daban-daban ba lokacin karanta su bane waɗansu suna cikin bukari waɗansu cikin littafan suna daban-daban amma wadda ya yake da kyau mu dan faɗi wani bangarorin cikin ta ko ba duka ba riwayar da lokacin da ya zo yana musu mubaya cewa ala Allah yusrikuna billahi shay'a wala yusrikuna wala yazni cikin kowace gaba sai da hindu matar abu sufyan ta yi masa tambaya ce kowace gaba da lokacin da yake kada ki sata sai ta ce to mijina abu sufiyan marowaci baya bani wadataccen shefanan da ke wadatar da lili da yana ba shi ko da kuɗi sai ya hana sun ya halatta sai ɗauki wani abu cikin dukiyarsa wanda ya shafi ni kaina da iyali na ba tare da ya sani ba ko inda ya kana ya zaka banza Allah ce ɗauki abin da zai isho ki da iyalin ki bil ma'ruf ta hanyar da ta dace in kin haka ki zaka kaga nan sai aka yi takhsisin wannan daga cikin umumin zaka dan baya cikin zaka an bai da ku wala yaznina sai ta ce haba manzon Allah har sai ka ce makar mu zina yanzu zai iya ruwa da ba baiwa ba ta yi zina wato su a tunanin su da mutanen jahiliya zina ma bayi ne suke ba ƴaƴa ba a wata zinan urrat ya rasulullah zai iya ruwa da a ce ta yi zina manzon Allah ce wala yaqtulna auladuhunna suke cewa mu ne mu kashe su ba mun raya su har suka girma suka je badar da aka je badar kai ne ka kashe su a filin badar <laughs> sai manzo Allah ya mulmushi Umar dan fata ya fushi da dariya kuma sai da kusan tuntura radiyallahu anhu to ma'ana kaga majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam majalisin da ke cike da adalci maza an ba su damar su zo su karanci addini mata an ba su damar su zo su karanci addini da ya ne baya da su ai sun zo sun zauna ne a cikin wutar wayar hadisi ga maza a gaba ga mata a baya da ya gama magana ga maza sai ke ta sauye musu haka da hannu wato ku buɗa kenan sai ke ta suke su ne samu inda mata suke a baya kuma su ma kuma yi musu sallallahu alaihi sallam don ana haɗa wuri guda illa iyaka waɗancan na gaba waɗannan na baya saboda majalisi ne da adalci kowa a bashi hakkinsa ya ji saƙo na addinin musulunci amma galibi yanzu idan mutum matar su za su je makaranta su koyi addini sai a ce wai ai za su je makarantar kaza za su je makarantar yahudawa ina mace ina karatu ina ne amma kuma za su je asibiti za su je gidan biki za ta kare rawa a gaban makaɗi yi ne ne wannan duk babu ne amma za su je islamiyya to anan kishin bai kishin zai tashi dan me za su je islamiyya amma ba komai idan ta je gaban makaɗi ta yi rawa an yi mata kari wannan babu komai an raya al'adun gargajiya ne wanda aka gada iyaye da kakanni shi kiɗan ma dan a ɗaure masa gindi na gama garin mutane daban kuma ta taken gidan malamai kuma daban wai kawai dan a ɗaure wa kiɗan gindi kafin kiɗan na wahayi malamai Allah rufa mana asiri واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم a wani hadisi bayan manzo Allah ya kira dubu waɗannan al'amurra sai yace waɗannan al'amurra dukkan wanda ya cika su irin yadda aka ambata su a aya mace ko namiji to fa ajruhu ala Allah ta'ala ladan sai na wurin Allah ko shakka babu zai je samu aljanna waɗannan ka'idoji da aka lissafa dukkan wanda ya kaucewa ɗaya daga cikin su yace to idan aka kama su aka yi masa haddi to shi kuma wannan haddin ya kankare zunubinsa don mutum ya yi zina sai a yi masa haddi ya kankare zunubinsa ya yi kisan kai sai aka masa haddi ya kankare zunubinsa yace amma duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin su sai Allah ya sukurce shi ba a gan shi ba ballan kana ko kun musulunci da yake masa hukunci yace to al'amarin sai na wurin Allah ta'ala in ya ga dama sai ya shigar da shi aljanna ya ce ya yace masa in ya ga dama kuma ya masa azaba gurgudan laifin sa sannan a cire shi a kai shi aljanna haka manzo Allah ya cikin hadisi da ke cikin sahih bukhari inna allaha kun rahim Allah mai gafara ne mai bin kai sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور التي يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني لا تتولوا قوما غضب الله عليهم كذلك تزاكوا كونتي ko za ku taimaki ko za ku jibinci lamarin mutanen da Allah ya yi fushi da su kauman mutanen da da Allahu alaihim Allah ya yi fushi da su ya yakisu so minan akhirati hakika sun ɗebe tsammani daga kowace irin rahama a ranar lahira kama ya al-kuffaru kama yadda kafirai ke ɗebe tsammani min ashabil qubur dangane da waɗanda suke cikin kaburbura me ake nufi da kamar yadda kafirai ke ɗebe tsammanin wanda ke cikin gabari su kafirai da suke raye a wannan lokaci da wannan aya ta sauka sun cewa ranar tashin kyawa ba sai da su ba suna ganin dukkan wanda ya mutu kasa tare da shi to shikenan sun riga sun ɗebe tsammani ba zai sake tashi ba kenan ila abadal abu ne to kamar haka ne irin mutanen da Allah ya fice da su sun ɗebe tsammani daga rahama irin yadda waɗancan suka ɗebe tsammani daga dawowa suna ganin in an mutu ba za a dawo ba to haka waɗancan babu su babu rahama da ina fata an bayyana to wannan aya malamin tafsiri suna da magana biyu a kanta magana ta farko waɗanda suka ce tauhidi ne ga ayar da aka buɗe surar dinka Allah ta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda sai kuma aka ce daga ƙarshe ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'itu abinda suke kira a larabci aunun ala bad'in wato a cike da abin da aka fara da shi wato an faɗa abu sai a sake maimaita shi da muhimmancinsa farkon aya a sura ta hana mu kaunaci kafirai ta hana mu kaunaci makiyan mu makiya Allah a matsayin masoya la tattakhidhu aduwwa aduwwakum awliya a kalfe kuma ta sake maimaitawa haka waɗansu malamai suka ce a bisa ga wannan zance sai zanto wannan ayar kamar tauhidi ne game da wasu amma zance na biyu sune malaman da suke cewa a'a a can gurin da aka ce la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda ta shafi dukkanin kafirai da mushrikai da yahudu da nasara da munafukai da dukkan wani mulhidi da dukkan wani bamajusi duk wannan ta shafi da dukkan wani bamajusi aduwi wa aduwakum la tattakhizu aduwi wa aduwakum amma a nan gudun la ta tawallau qauman ghadiba Allahu alaihim ana magana ne akan waɗansu yi bantattu cikin kafirai waɗansu suka ce yahudu ake nufi kadai waɗansu suka ce nasa'a yahudu tare da munafikai su suka ce domin a urfi na alƙur'ani mai girma yakan ce ghadiballahu alaihim ko almaghdubi alaihim ya zanto ana nufin yahudu su wannan kalma take gaskatuwa a kansu sama da kowa an gane ku قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت شو هاي أنهم بيهود بقى فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين فباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وانهم بيهود بقى wala ma minkum wala minkum muka ce daidai yake da muzamzami da bai da zalika la ilaha illa wala ila haula kaga ma minkum wala minkum ba wanda kuma kenan to su wata aka ce gadu Allahu alaihi kuma cikin suratul fatiha maghdubi alaihim wala dhalin kowa san al maghdubi alaihim sun zuwa yahudi kenan a shi kenan ayar kenan ta fa'idan ta wata sabuwar ma'ana ma'ana yahudu duk da sun shiga cikin fadin abin da ke cikin la tattakhudhu aduwa wa aduwakum awliya sun cancanta a sake ware su daban dan a ja hankalin mutane ga wani su saboda sharrin su saboda makidar su yahuda da munafikai a shi kenan al'aya mu'assisa la mu'akkida sukan ce mu'assisa in ta kawo sabuwar ma'ana sukan ce mu'akkida in ta karfafi ma'anar da ne ba sabon labari ta kawo ba duk ko sun yadda ya dara lafzu bayna at-tawkid wa at-ta'khis fal muqaddamu hamluhu ala ta'sis lit tawkid duk lokacin da lafazi ya zanto zai iya yiwa ya bada sabuwar ma'ana zai iya wa maimaita ma'anar da yayi ka'ida shine a ba shi sabuwar ma'ana sama da ake maimaye akan ta dan ba a kafirai suka dinga tsammani cikin wato daga ma'amuta kabari to wannan shine karshen nan ayoyi yanzu kuma kai tsaye zamu shiga cikin suratul saf suratul saf ita ce sura ta 61 idan ka faro kirki daga sama